يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين ya waɗanda suka yi imani da Allah suka bi manzansa idan kuka bi wasu daga cikin waɗanda aka ba littafi daga Yahudu da Nasara a cikin abin da suke faɗa kuka karɓi ra'ayinsu a kan abin da suke riyawa to za su mayar da ku zuwa ga kafirci bayan imani saboda abin da suke tare da shi na hasada da bata daga shirya.